أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna الله سبحانه وتعالى wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu ya farfarta mana kulakulanmu da jimanmu da taɗaɗawanmu ya kara mana imani da hibbar ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alai alhamdulillah Allah ya kamu yau uku ga watan Ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ke da yau takwas ga watan biyar na shekara ta dubu da tara miladiya muna nan dai a suratul a'raf za mu tashi a aya ta ɗari da insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو حقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستفت كفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نعم الله مدوك جن تركية وأن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن الساعة ya muhammadu za a zo mata fatawa wato kafin masu fatawan su zo har wahayi ya riga ya sanarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda za su zo su tambaye ka ya muhammad ani sa'ati game da wato tashin alkiyama ko lokacin ƙarshe na duniyan nan ayyana mursaha ayyana ai bi ma'ana mata mulkaha ai kiyamaha yaushe ne za ka tsaya bi ma'ana yaushe ne duniyan nan za ka tsaya cak amma agogo na cikin aiki kawai ya tsaya wanda da ya tsayan nan shi kenan duniya da motsi da ya kare shine asa'a lokacin daidai abu da duniyan nan za ta tsaya cak sai a cikin harkar kuma an kiyama za a zo a tambayi ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗansu malaman tafsiri suka ce Yahudawa ne suka haɗu suka aika ƴar tawaga a cikin tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam irin tambayoyi na ƙure nan waɗansu kuma suka ce a'a ƙurai shawa ne za su tambayi za su tambayi manzo Allah domin sun ji kullum manzon Allah yana ce alkiyama alkiyama gobe za ku kadi sabi wanda ya aikata mai kyau gani wanda ya aikata mummuna zai kadi gobe kiyama to su kiyaman nan ba su yi ba saboda suna ce ai suna jin wannan labarin a tsakiyar tun kaka da kakanni har kiyaye da kiyaye har su din suna yara suna jin alkiyama nan za ta zo za ta zo a da su ya kamata an gaji jira a je a faɗa da ba shi kawai da jira nan kawai kun an da ko ga amsan da za ka ba su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ku san annabi baya magana bisa ra'in kan baya magana bisa son zuciya baya magana akan abin da bai sani ba la ko an hawa in huwa illa wa yuha baya magana akan son zuciya sai abinda Allah ya masa wahayi yake faɗa shine Allah ce kul za an san da za ka yi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna ma ilmuha takaituwan sanin ranar zuwanta inda rabbi yana ga ubangiji na shi kadai ne ya san alkiyama nan yaushe za ka tsaya yi galiha, babu wani makalu bayan Allah da ya ya bayyana ranar zuwanka ya fi ranar zuwanka liwakciya illahu a shi Allah ɗin kawai ina fata an gane ko sun san turawa suna bincike bincike bincike ya nuna har cewa nan gaba za a yi eclipse za a yi kusufi ko kusufi cewa rana har ana hasashe ana forecasting din abubuwa da za su faru nan gaba sun ba su faru ba a ce za a yi ruwa a gari kaza mai yawan kaza za a yi za a yi tsananin rana za a yi kaza kaza ana hasashen wannan babu gidan bbc ko voice of america ko cnn ko wata kafar yada labaru ta turawa da za ta iya hasashe ta hango ga ranar da alkiyama za ta zo ga ta da faɗawa mutane su zauna a shiri ana hasashe a bincike an ga alkiyama nan da shekara kaza za ta zo fa babu kawai yi la hali liwaqtiha babu wani makaduki da zai iya bayyana ranar ta idan kiyama in illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki me yasa akunan fi samawati wato nauyi sanin ranar zuwan cikin wato ya na gaya ga samai ma balle kwakwalwar mutum wato sai girmanta da ƙarfinka da yadda Allah ya halitta ka har yana cewa mutane a antum asaddu halqan am sa'a walaha shin an adam wai ku kuka ci tsananin halitta ko sabai ku shakka kamar su suka ci tsananin halitta da kaurin sama da girman sama da kaurin tafiyan shekara ɗari biyar ne kaurin ta kawai girman sama shi ne Allah ma yake nuna cewa ɗan ba komai ba ne compare to halittar sama a matsayin rijima ta yi rijima in kan kwanciyar ɗan adam da sama kamar wani sauro ne kawai bai ma kai su cikin sauro ba in aka ji ba shi a kan ko a kasa yar ma alamu ba a sama inda yake amma saurin kai sai ja da Allah sai kusa da Allah sai tunzura Allah sai karya ta manzanni sai musun cewa wai Allah ba zai ta da shi ba kai antum a tsubu kanta amince ba ku kuka shi kananin wahalan halitta ne ko su kai to shi ne Allah ya ce wato cikin ranar tashin alkiyama din ya lauyaya da tsammai tsammai ma kawai wato ranar alkiyaman ya nauyaya a gare su ya fi ƙarfin samai wanda ta bayyana ma za ka fi samai suna kyakke cewa suna kyakke ita sama'un ko sama idan samtu ƙungiran wato rana ma gaba ɗaya suka ga tsananin ranan hasken rana ma zai tafi ma kamar yadda muke gani hasken ranar nan ranan tana bayyana za ta yi hasken rana ya ji kawai kuma da muke ganin ta za ta kire ce in ji Allah da ita samaru kushika kuma za a yada ta ta ce ta fakkarce saboda kawai girman tashin alkiyama ta ta kuma ma Allah ta zulmi na abu ƙasar za ta girgiza ta kekkice ta daddare wa akhrajatil ardu asalaha ta kekkice da yake ciki da da girman alƙiyama kawai abin da yake cikin ƙasan da ta kashi ta ranar saboda girman wannan ranar zai bulluko sama akhrajatil ardu asalaha ranan saboda tsanin sama idan isharu ubtilat za ta dabbo inda ake yi wa mamaki su ma ya gudu ya basu saboda tsananin ranar ma kan na aka sukara ma hum bi sukara wala inna azab allahi shadid za ka ga mutane kan suna cikin maye da sun sha abu mai maye alhali ba abun maye suka sha ba azabun lahi shadid azabar allah ne kawai ta tsananta saboda tsananin wannan rahama wasu yi rafin jibalu zuwa kuma da ɗaya za su tashi cikin da suke inda Allah ya kafa kaga suna tafiya kamar auduga to wannan ranan ku yi kusa da kuma kake kasa ta girgiza ta kake ce a cikin da bulluko saboda tsananin ranar ma macen da kake ɗauke a ciki ma duk wata mace a yar adam dabba mai ciki ɗan adam mai ciki tsuntsu mai ciki a cikin kifin da yake ciki duk wani abin da yake da ciki ɗan cikin ma zai bulluko ya shiga daga mahaifan ma ya bulluko a haife shi kwar ma bata sani ba to da Allah abin da ya sa sama ta ce ce kasa ta kaddare duwatsu gaba ɗaya suka fata suke suka ruguguje wani ɗan kwakwalwa ta kada ne kai ya tuno wadana na har ya yi hasashe ya gano mana abin da ya fi gari sun ma suka sama da dari ta ce ce kwakwalwa ɗan adam ya tunowa ranar makon ya mai da shi kamar cikin maye bukakke da jiya alhalin ba buguwa ya yi ba saboda da sarko ya ci samawati wanar wato ranar ta ya da sammai masu iya ɗaukar ranar wal'ar wato ƙasa ma ta ya. ranar bayan ya yi nauyi ga kasa ma sai da ta daddare kamar a ajiye abin da ke kasa nauyi ta daddare da ke ko a ajiye abin da Yafi fi ƙarfi sammai har ya kiske shi ya dantare. to ina ko kuma an za a iya ajiye shi har ya suna har a zo ana tambayar annabi fatawa yaushe ne Allah ce ku dai ku zauna a shiri kawai la ta atikum illa Na nan dai tana zuwa amma ba za ku zo muku ba sai a albazaka Ku san yadda mutum mafarauci ke kwanto ko shi ya ga cikin farauci da shi kwanto yadda ke kwanto ko yadda zaki idan zai farauci naman daji yadda za ka ga yana santa yana santa yana kwanto sai kawai abun farauta ne ji kawai an afka masa Allah ta haka alkiyama za ta zo muku ba kwa zato ba kwa tsammani kana cikin nutsuwa da alashuwa da harkokin da aka ji kawai an jira masa kawai ɗan kasuwa yana kasuwa mai tuka mota yana tuka mota mai cin abinci yana cin abinci wanda ya saba karatun qur'ani yana zaune yana karatu mai sallar da kilu yana yi wanda yake biya falo ana cin ana shan giya ana daga falma ana abin kullum yana club inda kaga duniyar aka saba tafiyar da ita aka saba harka kawai a hakan yanki aka saba ne kawai alkiyaman zai ka mutane ba za kawai ta afka musu kawai daga inda ta afka ma Allah bari su samu shirya daga wajen su sai tafiya daga wajen su tafiya domin gidan ka ba gaba ɗaya shi ne gurgurgu ya rushe daga inda ta fita ta shi nan sai tafiya kawai Allah wani ya rufa ala asiri la ta atikum la ta zo muku ba ita na ranar illa ba ta kan a ba zaka amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mana a hadisai ingantattu yayin da ya bayyana mana falalar ranar juma'a yace khairu yawmin tala'at fihi ash-shams yawmul jumu'a fi kulli sa'ada wa fihi udkhila al-janna wa fihi ukhrijat minha wa fihi taqumu as-sa'a Wanzu Allah sallallahu alaihi ce mafi alheri yimin da rana ke fitowa a cikinsa da ranar juma'a sai kwanako na mako a cikin wata rana aka halicci annabi adam a cikin shi ne aka shigar da shi aljanna a cikin shi ne aka fitar da shi daga aljanna sannan a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama ranar juma'a za a yi tashin alkiyama amma wata juma'a za a ina fata an ko na cewa a kan sanin yaushe za a yi tashin kiyama wannan wato rashin hikima ne a'a a dukufa wajen aiki ne sai sa wani sahabi shi ta tambaya manzo Allah mata sa'a mata sa'a yaushe ne alkiyama ya rasulullah yace ma za a adatta laha me ka kana dawo alkiyama shi ne mafi muhimmancin da ya dace ka shagaltu da shi ka yi aiki ka yi tanadi in ya so kawai ya zo ka mafi a kiyama ya arabi to amma kawai ya ana ta tambaya yau kiyama yau kiyama aka ce maka an jima ka kan nan ne da aka ce bari kai aiki eh amma dan jarabawa ne da Allah ya ce fito shi zai fito dan shi kanta shi fito da Allah yana cikin baya yana dacewa sai aka ce gobe da safe za a fara fefa ka ga da mai bukatar tattalku da tambayar su ba a yi da kuma ta isa ba ne karatu kawai sai ta karatu iya so a ce an jima ana kiran su jarabawa shiri a cikin shiri shi ya fi muhimmanci ina fata an gane ko Allah maka cikin kake annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'alunaka za ka ji mutane sun ce maka da tambayoyi game da alkiyama ka annaka hafiyun anha kamar kai ka damu ta. ka nace da cikin rana alhafiyu shi ne mutum da yake nace abu kawai ya na nace maka ka gaji ka duba yadda suke tambaya da kamar kashi nan ka nace da hannun rana kun idan suka nace maka gani an suka ta zama su daya yadda kace can inna ma kul inna ma ilmu ma inda rabbi nan ma in suka suka nacewa suka nacewa inna ma ilmu ma in Allah ake sanin ranar zuwan alkiyaman yana wajen Allah walakin da aksarar nasi la ya al'amu. sai dai mafiya yawan mutane ba su san cewa shaganta da tambayan ranar alkiyaman nan da wanda bai san ta ba shi ne mafiya yawancin mutane ba su sani ba yawancin mutane ba su sani ba ko kuma mafiya yawancin mutane ba su san annabi san kashi ba ba su ya tsara ta ce alkiyama ba domin yawanci mutane suna da akida cewa annabi ya san gaibi shi ne ta bangaren tsofanci yawanci suna ganin annabi ya san gaibi haka zaka suna da wata akida annabi ya san gaibi annabi ya san abin zai faru annabi ya san kaza kaza an halitta duniyar amma tun kafin an halitta tun kafin halitta sammai da ƙarfi da al'arshi Allah yawancin mutane su san cewa annabi bai san gaibi ba amma suna mai kalli ya san gaibi kuma ya san ma yaushe alkiyama za ta zo sai jibrilu ya tambayi manzon Allah ya rasula akhbirni an sa'ati ya muhammad ba ni labarin yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai an ce yake jibrilu ne mal mas'ulu an hadi a'lama min as ai wanda ake tambaya bai mai tambayar shi kai da kake san mai kusa da Allah eh kafi kusa da Allah yana san sama wajen sama da sama da bakwai da Allah ya zarta da abu jibrilu shi ne kira da jibrilu da Allah ya haka kira mala'iku in ba Allah yana son wani bawansa sai ce jibrilu ina son ba wani dan wani ka so shi jibrilu ya so shi sai kira mala'iku su mai su so da Allah ya jefa wa tsaunan wannan mutumin a cikin zukatan mutane a nan kasa ya kira ko kasa kai shi amma in Allah ya yi mutum ya kira Jibril ya ce an son wani dan wani ka ci Jibril ya ce mace shi ci shi ya kira dukkan mala'iku ya sanar da su Allah bai son wani dan wani ci shi ku ci shi sannan Allah ya jeho wato kiyayyarsa a cikin zukatan mutane automatically ka ga ba a san shi kawai ba a san shi bukatun da Allah ya zata jibrilu yake kira kan shugabannin ya sanar da mala'iku Allah ya ce kai can sama a bakwai kusa da Allah wanda da Allah ya zai wani kai yake kira ya sanarwa ba ka san ranar ba shi a cikin za ka lokacin baya jibril ai man masulu an hadi a alama ila sa'il yake to fa akhbirni an amarati ya bani alamunta bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamun tashin التي إن الله عنده علم الساعة Allah mutum a shi kawai ya san ranar da za a yi da za a cika yana mursaha, kul inna ma A kuka da yana mursaha. Shi ma an sami sura ila rafika muntaha kama anta munziru mai yafta kai mai yin gargaɗi ne kawai a yi aiki a yi aiki a yayi ranar ya zo ba yi aiki ba hmm? abin da ya dace mutane su yi kenan su yi ta da bima wannan ranar ba wai ku bar aiki su nace wajen sanin yaushe ne za ta zo ba wannan kuskure ne alaƙe mafiya yawancin mutane da su san cewa a cikin san ne ba kuka cewa mutane in Allah wato da waɗannan su a tunanin su annabi ya san gaibi har ya san ranar alkiyama za ta zo ko waɗannan mutane in ta kula su suka zo wa annabi to yanzu ya muhammad akwai sauran mutane duniya da suke da irin wannan ba tunanin na cewa ta san gaibi akwai mutanen duniya da suke da tunanin ta san alkiyama saboda haka yanzu waɗannan fata wanda ta ba mu waɗannan da suka zo ga haka shine ilmu ha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ana amfani da wanda suka zo kana amma yanzu kai nake announcement a cikin mutanen duniya da kai matsayin ka kun ka ce wa mutanen duniya la amliku li nafsi nafsan wala darran ni ma an ai lafiyanka ni Muhammadu ina shelar ta muku ya ku mutanen duniya ya ku jama'a kan ni kan isa kun jawo wa kaina wani abin amfani ba ban isa kun amfanar da kaina ba ban isa kun mai da kaina mai dukiya ko mai wani abu ba ni kan da wannan fawa ban jawo wa kaina wani abin amfani wala barkan kada ba da hawan tun wa kaina wata cuta ko wani abu in zai faɗo mu ban san ranar da amfani abun amfani zai zo ballanta na ku jawo shi ban san ranar da abin cuta zai faɗo mu ba na in tun ku kuɗe shi ina wannan hawa ban isa in bawa kaina abu ba ban isa kuma in tun wa kaina wata cuta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ya kaddara mun ya bani in kun kaji abun alheri ya same to Allah ne ya so ya bani shi ba ni bane ka jawo wa kai na san shi haka idan kuka wani abu ya ki ne ta cutarwa ba shi bane ko kuma wani abu na cuta ya kauce ya na kauce masa to ba shi ba ne don na san zai auku na kauce masa Allah ne ya kawar da abun a kaina ma a kuma ta lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam kun li yusibaka abinda ya kauce da kauce masa dama can ba a rubuta zai same ka ba haka nan abinda ya same ka dama can ba a rubuta a zai same ka ba sam to ni ban da sai ban san abu ba ban san za mai amfani ba har in dawa kai na shi harfin yaji ko kuma in tuntuke kai da wannan abu ba idan ma sha Allah ko mai idan yana tafiya ne a kar mashi'ar Allah wala kuntu a'lamu al-ghaiba da ni na san gaibi kamar yadda kuke tunani fa ina min al-khairi da na yawaita samun abubuwa na alheri kawai amma kawai idan kan abun alheri zai faru gobe da biyu abu kaza da shi na je na yi hanyar shi na ya goge na ina fata an a tuntun ta je na samu amma mutane su da kuma mugu bai shafe shi ba da na san ran kaza ba wannan kaza kaza zai faru kaza zai faru shi kenan na san kai sai ku kauce wa abu sai ku kauce masa da na san ranka za a je yakin uhudu kuma za a hana mun abin nan sai za a mun roƙe za a karya mun haƙori ai da na sai umar jadin ya wuce in je yakin uhudu kuma in aka fara tabba in aka fara tabba sun ji a tashi haka da hankali sun kafin a zo in ka a jimin ciwo din sai mu ci to a tashi haka a tashi haka gobe gobe ba sai na leƙa na leƙa na ka zai ci kalau in dawo amma ban sani ba yanzu Allah bai san gaibi ina ba an gani yawanci yanzu Allah yana tara sahabban su kuma tasmuna ilayya yake kun eh yawanci kuna kawo kararakin juna a wajena kuna kawo kararaki ga rigingimu a kotu wanda wannan zai Allah cikin kotun koli yake ko ina tabbatar muku innama ana basarun mislukum ni dan adam ne irin ban san abin da ke koye ba ban san waye mai gaskiya ba wane ne mara gaskiya ba saka yi mara gaskiya da shi mai gaskiya zakin baki da iya magana da tsara magana wanda za ka yi a karfi shi na harkun gashi ne mai gaskiya un ɗauko hakkin da ba na shi sun bashi shi kuma mai gaskiya ko da rashin iya magana da iya baki un sallande shi un ce shi ne mara gaskiya ko manzon Allah ya ce wallahi ina sanar da ku idan mutum ya san haƙƙin da zan ɗauka ba na shi ba ne na ɗauka na bashi yana sani kuma ya karɓa ko da san ya karɓi wani garwashi ne na mutum jahannama ko ya karɓa ko ya hari ga annabi ya tabbata musu shi bai san abin da yake koye ba yana hukunci da tezon ne ne evidence da suke zuwa masa gaban shi ya taɓawa a hatsai haka Allah uku ya ƙara tsaye da abinci da shi a cikin sallallahu alaihi wasallam ya ce ni inda kuke ganya in ana ni ba kowa ba ne face illa nazirun mai kaɗaɗi wa bashirun kuma mai alkishin da kaunin yuni duka da mutane masu imani na wa da wa'azi ummata gargaɗe wani ku bar ku ba kyau ku bar kaza ba kyau kaza halitta ne za ka sakamakon wuta tsabewa ne da dama ne ku da wama ne a wuta shi Allah zai tabbata a kanku tsinuwar Allah da la'ana shi kuna kaza ni na wa aikin ummata gargaɗe ka daina abin da bai kyau sannan wa bashirun ku yi alkishir da aljanna da kyakkyawan sakamako da ni'ima da rahama ta Allah da lutufinka da mutane da suka yi imani da Allah kuma suke tafiya a kan shi wannan shi ne matsayi na a tsakanin ku kawai mutum ne mai wa'azi bari yi Yana nan sai ku ɗauke ni saboda haka ku kai ni matsayin wancan kan gaibi har ya san da su ba a tashin iyama. wannan ba na wani kun ɗaukaka kun kai matsayin da Allah ba shi ba shi yasa ku tsaya kawai ni a mai gargaɗi da kuma mai wa'azi a gare ku ina fata an gane ka wannan shi ne matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتينا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نفرا ولا na'am Allah madaukaki sarki a wata aya wannan aya ce. Allah nan da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah nan da shi kadai ne masanin yaushe alkiyama za ta zo wanda babu wanda ya san ranar sai Allah to shi ne wannan da ya halitte ku min nafsin wahidatin shi ne wannan allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga kwayar rai guda ɗaya asalin gaba ɗaya daga annabi adam ne Allah ya halice mu shi ne kwayar rai guda ɗaya sannan waje alamin jaha, daga wannan ran guda ɗayan kuma Allah ya tuntuko ya ciro masa da abokin kamansa ya kuna ilaiha domin ya samu nutsuwa tare da ita ina fata an gane ko wato shi annabi adam shi Allah ya halitta farko ya mulmula ƙasa ya halitta adam shi kai. ba tare da uba ba ba tare da uwa ba Allah ya halice shi sannan ba ya halicci annabi adam din gashi nan Allah ya ciro daga Haƙar ƙarin shi na sama na ɓangaren hannun hagu ƙari na kalman gaba ɗaya wanda shi lafashewa shi Allah ya zaro sai ya halitta wa adadin matansa Allahu daga haƙarƙari ina fata an gane ko domin ya samu abokiyar zama liyaskuna saboda kada ya zauna cikin menene ne haka shi kadai domin ya samu abokiyar ɗebe cewa ya suna da ita ya biya bukatun shi da ita to a ɗebe wa juna cewa kaɗe zaman to shi kaɗai ya yi halitta ma shi annabi adam wajen matansa daga gare shi yadda shi eh, kowa yana bukatar juna shi annabi adam gaba ɗaya yana ji cewa his incomplete akwai wani ɗan kashi na hakarkarinsa da babu shi yana bukatar wannan hakarkarin ya ne ya dawo jikin da zama to complete in shi ma wani ɗan ƙarƙarin da Allah shi kan ƙarami ne kwamfiya idan ka auna da sauran gangan jiki shi ma sai iya rayuwa shi kadai sai ya koma orin jikin shi asalin inda ya fito shi ya sa namiji da na mace sai sun haɗu haka su samu kamala suke samun kamala da natsuwa da kwanciyar hankali da taimake juna wanda taimaka ma wanda taimaka ma wannan sanan ake tafiya ake jin rayuwan ai abu na shi yasa Allah ce liyaskuna ilaiha wa ja'ala bainahuma mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya biya da ya wa juna a tsakanin su san inna fi zalika la ayatin qaumin yatafakkarun kamar da yazo a cikin suratu al-ankabut kaga Allah ya sanya rahama tausayin juna tsakanin su yana tausayin iyali yana tausayin matan yana tausaya mata ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ya mata wannan ita ma wani ta idan ya rasa aiki ya rasa kobo ya abin haka da ita ma tana tausaya ma halin da yake da a ciki za ta iya sai da bolshinta za ta iya sai da kujeranta za ta iya shiga saboda saboda mijinta sannan za ta samu duk inda mutum ya je ya dawo duk inda mutum ya je ko kasashen wasu ne ko a hotel ne ko me ake ci a hotel ne haka ya kota ya kai shi a gida ba mu kuma zai yarda ba duwan amma kaji ya kota shi malam ga ni'ima ga kaji ga kifi kuma kai gida za a insha Allah gida ila ila gida kawai haji yana kwanciya AC ba can ba AC amma kasance a kowanne ran Allah ya sanya mawaddatan a tsakanin su soyayya ta rahama da kaunan juna kuma Allah ce liyafku da ilaiha duk inda za su ta duniya nan sai ya dawo iyalin alhidin ta ya samu nan ya ya samu kwanciyar hankali in mutum yana wuce to sai ya sa credit na dubu na dubu yana Saudiya don kai ya rika magana da iyalin amma wannan in ya dawo din yana yana ya ganta shi kawai ai wata ta bai kashi ɗari biyar wajen kiran ka ba saboda ya na kan yanzu da ya motsa zai je gidan da ya motsa zai je gidan amma a kan a sati mutum zai sai kai mamakin credit zai kashe yana kiran iyali duk inda yake in bai samu natsuwa ba to Allah ya ce da yake wa ja'ala mi wa ja'ala bainahuma ja'ala menene bainahuma mawaddatan wa rahama nan kuma Allah madaukaki ya ce liyaskun ilaiha dukkan su kai sun haɗu suke samun natsuwa da rahama da tausayi da tausaya wa juna da Allah madaukaki sarki ya halici da alim alaihi assalam yace falamma taghashaha Allah madaukaki sarki ko malamai tafsiri amma yanzu a zo a kabari wannan ayan daga farkon ta har ta tana magana da annabi adam waɗansu tafsirai suka ce ana nuna ne mutane ne annabi adam ya tsare daga inda Allah ya halitta shi ya halitta wa'u daga gare shi suka zauna to kidan ma ta tashaha amara sunna a cikin nan ba daya su kayan adabi kayan adabi adabi ne amma ba mu fassara shi a matsayin shi yanda tsakar yin bayani cewa adabi adabi ne falamma ta gashaha yayin da annabi adam aka halitta maka wannan matan tata domin ya samu natsuwa da rahama da zama da ita shan falamma ta sha can yayin da ya sadu da ita ya biya bukatan shi na saduwa da ita hamalan hamlan kafifan Allah ya kaddara mata ya ciki cikin bai da nauyi domin ene daga wannan saduwan da mani ya shiga mahaifa sai ciki ya shiga kaga a lokacin yana mani mace ba ta jin laulayin ciki ko nauyin cikin domin yana mani inda kuma ya yi ko cike أخذكم يجمع خلقه في حضن أمه أربعين يوما نطفة أربعون فانا أربعين أربعين إذا سكي يشكى من يشكى عليه فأنا أدري شيء سكي وقت very like وقت ما بعد ما سنه ba ta sanin maciki ya shiga sai lokacin al'adanta ya zo ita kuma al'adanta kan nan za ta ce a ciki ya shiga ita ba ta sani to wannan ciki lokacin da ta shiga da shiga da nauyi na nice haka saboda ba kamar ciki watan tara ba ne ko watan watan watan nan ne za ta zama da kyar ake tafiya da kyar ake zama da kyar ake tare da ya faru da ɗan ciki amma ciki mai ɗan mahannabi kamar rabbihi ya ci gaba da harkarsa kawai ciki da yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya bayan kwana arba'in can kuma sai ya koma jini gudan jini yana nan gudan jini kwana arba'in sai ya koma tsoka marras ya yi ta tafiya dai ya yi ta tafiya dai ya yi ta tafiya dai ana samun canji ana gama tsokan nan ma ya kwana nawa arba'in ofis na idan ta kwana arba'in tana tafiya da sai ta zama to dukkan asusuwa senator a tasawurin izama na hamastan kuma sai a zo a lullube wannan asusuwa da abin nan da da nama a shi da baki a shi da ido a shi da kunne a shi da kaza kaza a shi da baraka da hu ahsanul khaliqin falamma aqalat yayin da ne shi kuma ya ci gaba can yayi nauyi irin ya kai wata takwas zuwa tara inda an kusan haihuwa da'awa ta Kai sai annabi adam da Hauwa ukin suka dukufa wajen addu'a da roƙon Allah yasa suke addu'a da roƙon Allah malaman tafsiri suka ce kamar yadda zo a kabari hawa ta ta samun ciki baya zama kamar yadda zo a waɗansu kauli na malaman tafsiri tana ɗaukan ciki yana zubewa tana ɗaukan ciki yana zubewa ko ya lalace ko yaron ya fito in kwamfuta da makamantansu wannan karo da ta ɗauki ciki to da wallaha suka dukufa wajen addu'a suna roƙon Allah suna ce in a kai da na salihan ya Allah wannan karo in ka samu yaro lafiyayye kammalalle bai da wani kasa bai da wani abin da matsala cikakken halitta to la akunan min shakirin wallahi ya Allah za mu kasance daga cikin masu godiya bi ma'ana za su bauta wa Allah za su dukufa su kara tsarkake Allah suna tasbihi wa Allah kamar yadda zai kai wa Allah alkawari da take ka baka kaza da kaza ka mai alkawari na fina talatin ko kuma za ka yi sadakan rago ko kuma za ka yi azumin kuma na kaza ko za ka yi wuce sai a yi sarƙa a maka su wannan alkawari suka yi wa Allah lana kunan na mina shakiri suna cikin addu'an bayan Allah maɗaukakin sarki ya amsa addu'ansu Idan ma a tabu ma falihan yayin da Allah ya ba ku ɗa'in kammalalle wanda bai da kafa information bai da nakasa a kuma fali ciki bai jide ba to sai shaidan ya zo ya wisari masu shaidan ya zo ya nuna musu ai ya kamata su sa wa ɗan abdul haris bawan gona ko manomi harisu ne mai noma haka wato kar ku danganta sunan da Allah kamar su ce Abdullahi ko abdurrahman ai dalilin da yasa na baya suke zuba ana danganta yaran ne ne bi ga ko kuma ba a danganta yaran bane ko ba su da niyyar sanya ma yaran suna na na na na shekaru irin da shirka da shi nan da da Allah ya ba su rahe suka sanya masa abdul hari ko saboda ɗan yayi nassin ya zaman to bai samu ni matsala ba Allah ka duba mutanen nan falamma atahuma salihan yayin da ni suka roƙa lokacin da ɗan yake ciki ba ni Allah suka roƙa da suka ɗan ya shigo kuma suka shiga kanan shaitan kan yadda shaɗin musu bayan da zan yi shi wai ɗan su shi to Allah ce na ba ku ƙasan mamalle cikakke din alalahu suraka sai suka sanya masa abokan tarayya idan a sama yaro abdul uzza abdullata عبد المناع عبد الكعبة عبد الحارث كل سورة إن جمع كاي وبعدين تكيس برضو في سورة جمع كاتينا هذه البركة لأن مو أي سورة مثلا عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز سورة إن أنا أي تبرو تكين طبعا تقول كذا ما يا محمد هو أبو بكر هو عمر هو صحيح أي كذا تبرو تكين السورة إن سورة يوم إن سورة ما سورة البركة وسورة كذا abu kaza abu kaza abdullahi shi Allah ya halice shi din ya sauke shi lafiya sai suka yi atasin yaran ga gumaka Allah ya ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya wa Allah kuma abokan tarayya a maimakon shi Allah da ake ta roƙon shi tun kan yana ciki har yanzu bayan haihuwar shi ma a ci gaba da roƙon Allah ya kare shi sai suka haɗa wani kuma ya tsaye Allah sai suka haɗa ya da gumakan su Allah ce fa ta'ala Allah Allah na fi karfin ka hada ni da wani amma ko Allah ya dauka ya fi karfi ka hada shi da wani idan Allah ka hada shi da wani Allah shi zai shi da kansa kira hannu shi ce a'a ni na ya ce na barka da wancan din ka ce ya magance maka Allah ta haba aya za a yanzu a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu za su haɗa Allah wani wanda shi wancan din baya halitta wani abu baya iya iya halittar komai ko kuda ba za iya halitta ba da shi ka su haɗa ni Allah mai halitta ku ɗauko wanda baya halitta ku haɗa shi da shi ni mai halitta kawai mutlaqun alhali ko in da ba Allah kuma duka halittan ku dai in gunki ne eh, inda ita ce in ita ce ta hafsa ce shi kai gunkin da shi ita ce ya halitta shi an ba shi halitta gunki ko ma halittar su dai shi ma gunkin halittar shi dai in kuma daga dutse aka sassaka aka buɗe gunki ma halitta dutse ta ya za a ku ɗauki wanda ba ya halitta ku haɗa shi da ni mai halitta sai dai halittar A ɗaya, Z ba wanda ta shawarta ba wanda ta yi samun, sannan ku ɗauko ba ya halitta ku haɗa shi ku sai wai mai a ikon daidai mutum yadda za ku roƙe haka za ku roƙe alhali da ku waɗannan abubuwan da ku da su kan duka ma halittar ku nai kun fi su ma gara kai tana gani shi gunkin baya gani ma gara kai tana gani a gunkin ba baya da shi gara kai ma in mutum ya zo duka da aka sa hannu ka kare shi gunkin sai da ya tsaya hannu a mammare ko a kan sare ya za a yi haka wala yastati'una hum nasran gumakan nan su ba su iya taimaka musu ba da wani abu zai taso ma mutum yana zaune a jikin gunki sai dai abun ya zo ya kai gunki na kallo wala anfusahum yansurun su ma gumakan karan kansu da wani abu zai taso musu sai dai ya gama da su ba za su iya kare kansu su gumakan ba ballan su kare masu bauta musu. ba ya sassare su? ya sassare su da adda ya kama da su ya sa su ya ya adda su babban nasu eh, ko su ɗan sharan jini ba su iya ba kuma za a yi aje ma wanda shi karan kanshi ba mai magance wa kanshi ba kai ka je ya magance maka ina fata an gane ko na'am وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صادقون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين نعم wannan fassarar da a farko idan da wadansu suka ce wannan ayan bisa da annabi adam ake yi amma wata fassara kuma sai ta yi generalizing din abin gaba daya tana nuna ɗabi'an ɗan adam ɗabi'an ɗan adam misali Allah shi ne ya halicce mu ga annabi adam da Hawwa'u ya halitta mashi annabi adam din matan shi daga jikin shi shi kenan sannan kuma wa basta minhu rijalan kafira sai aka yi ta samun mutane maza da mata suna kukukowa daga cikinsu to su maza da matan yayan annabi adam su kuma za ka samu ɗabi'ansu idan mutum ya samu iyali shi ɗau ƙaramin ciki za ka ga baya damuwa baya damuwa da lokacin ya samu da ita mani ya shiga mahaifa shi kenan yi ke canja maniyin nan daga a cikin mahaifan nan yana nan yana kula da mani yana kula da mani yana kula da mani ya koma kwana arba'in sai kwamfatin ɗin maniyin ya koma gudan jini yana kula da jini yana kula da shi yana kula da shi har ya kwana arba'in ya yi kwamfatin shi ya juya wannan jini ya koma mubata tsoka sannan tsokar kuma waye ci gaba da kulawa da ita yana lura da ita yana renonta yana kula yana kula da ita har ta kwana arba'in ya juya ta zaman to zallan asusuwa. ba ya yi ta wannan aikin ajiya ne ajiya ne shi ba su san yadda abu yake tafiya ba har bayan asusuwa Allah ya zo ya lulluke su ya da wajen ido ya sa gashi ya kawo kai ya sa gashi ya da baki ya sa da shi ya sa harke ya zo aka sa komai yayin da mata ta kusan haifa kusan da Allah ya gama aikin ciki ya yi tun an kusan haihuwa to nan ana dukufa addu'a ya ne samu na watan sa ka kuka Allah a samu addu'a samu addu'a a sayo rago a sayo kayan jarirai a sayo wannan a sayo wannan a sayo wancan a sayo wannan a sayo wancan duka fito ranar shiga ranar shiga mani din Allah ne kai yake aikin sa ni aiki ni kare shi da cewa daga zuba da lalace da zuba da duk wata cuta temperature cikin yadda yaron zai tauna ba su da zai sane shi ba ta taruwar sanyi ba su samu yaron ba Allah yana kulawa da suna na kula da shi yayi ke numfashi a mahaifan yana ciki amma yana numfashi duk kula ne kawai ya ɗauki wannan kawai nan yanzu da yadda ta kusan haihuwa a ya kammala halitta ya kammala komai zai fito a rika addu'a a rika addu'a ya Allah ka sauki yani na lafiya ya Allah ka sauki mu lafiya Allah ka sanya yaron mu albarka Allah ka ba mu waladan salih ta na gari da za ka za ka ba mu wallahi Allah mu gode za mu yi murna za mu ka mai albarka ka mai kaza ka mai kaza ai ta addu'a alamma aka ma salihan idan da Allah ya sa masu su haihu na mi lafiya hatta fitowa kan ma Allah bi kai aiki kuma sabila ya tsara kuma sabila hanyar fitowar yaron ma da cikin haifiyarsa duk Allah ke ni na saka wannan yaron ya fito na mi lafiya hmm? idan da Allah ya ba su ɗana gari ta kan gari ai kullum mauludin dama yuradu haife shi a kan أكا da sanin Allah. دسان الله عند يارو يقول دنيا فا شيء kuma. tare a rika kawai gudunmawa ana kawai taimako da yaron kuma in san za a sama yaron nan ido ya kamata a tare shi ya kamata a kawai taimako kaga yaro da haƙorin zomo ne an ɗan ƙulla wani abu a nan waiwai shi zai yi bai wannan haƙori ba aka ai ai wannan kare yaro daga maju daga wata laya kaga wani ɗan abu ɗan wani ɗan waya kamar na azurfa haka an ɗan naɗe ka ka yi rataye kala kala a cikin yaro ka duba ba Allah ya ba ku nazari yanzu sai aka ga yanzu Allah da ta yi aikin har ya zo duniya yanzu ba zai iya aikin kare yaron ba yanzu sai da taimakon haƙorin zomo sai da taimako wata ɗan laya taimako wani ɗan zare-zare sai da kiyaye ana kawo musu waɗansu abubuwa tasube tasube a cikin yaron nan wanka a rika sha a cikin mai a kai maganin kaza maganin bayu, maganin sa ido maganin kaza kaza kaza kaga wani sa'i ma iyaye su ke ɗan su shiga yi gona sai abin malawa ne saurara abin da zai faɗa ma sai ya ci sa'i zo ka zauna da matsala akwai suka za a ce wani da kai iyaye su yi ɗin aiki sai ɗansu ya je kuma ya saurara ba ta ba ta tsakanin iyaye da ƴaƴa ai ta wai wai na ce ka je ya baka ka ce ba za ka sha ba ba ya ce bari mu je gaban malamin ka sha a gaba na a yi waɗansu rubuce rubuce a bawa mutum ka za ka ba ka yaro yana jina ai salihan kenan ai dan faranci da kana tilasta tashi sai ka manta ai da ku nan da tilasta tashi din kace wa Allah in ka ba wannan kwarai za mu gode maka ko sai ka zo kana kai shi gumbo ka wai ya ce kai ka je gun wane da abin nan na zuwa yadda wai wani ba ya ce yaro ya ta a gaban shi a yi ta arka bu a gida ba kyau da shayi shayi kawai wajen da su. to shi Allah ya ce to ka duba wai yanzu ne yaro ya fito duniyar da ni Allah ba zai iya kare shi ba ka makale makale kan tamface Allah ubangiji ya rufa ba shiri da shi ne to idan adam da sauran malaman tafsirin suka ce shi aka yi Allah ya faro abun ya iya bari shi fara ya zo da inda shi Allah sai an ka masa masu taimaka masa su haɗu a kai tarin su biyu kenan shi Allah subhanahu wa ta'ala lahu amma yushriku Allah ya fi ƙarfi ya wuce irin wannan haɗaka da suke gaba da abubuwan da shi Allah shi ya halitta da kafa Ya ba an gane ko wannan shi ne fasara kuma duk wanda ka ɗauka da haka ne haka ayoyin su Allah mun da rufa a asiri da shi ɗaya mu ya kare mu daga shirka da haɗa Allah da wani kajin sai lokacin tambayoyi ku. Assalamu alaikum na'am asalin ma'anar ilhadi shi ne karkatar da sunayen Allah daga manufan da suke nuni shi zuwa gare shi zuwa ga wata manufa daban wanda ba ita wace ayan take nufi sunayen suke nuni a gare su wannan shi ne karkatar da sunan Allah da asalin yadda yake yanzu Allah ya ce shi a mai ji ne Allah ya tabbatar wa kanshi da suka ta ne ta ji sai ka ce ai jin jin da aya take nufi da Allah irin jin mu irin jin mu ko kuma aya ce a albasiru mai gani ka ga sunan Allah ne al-ismu lahi albasiru mai gani sai ka ce ai gani irin namu ne ba bambanci da ganin mu da Allah to ka karkatar da sunan asami'u daga yadda asali yake domin asalin asami'u shi ne isbatu ma asbatahu Allah ta'ala li nafsihi min ghairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wa annahu laysa kamithlihi shay'un وهو سميع بصير تذكر الله ان تذكر وكذا tare da ka shiga yanda abu yake abu yana kama da kaza da kuma ka za ka ba duk wannan shi ne ilhaji shi ne irin ta'atilu al-jahaniya su jahaniya sunayen Allah kai suka recommend amma ba su yi tabbatar da Allah abin da sunan yake dauke da shi ba na attributes na Allah kamar suna cewa mu a aqida da ahlu suna muna cewa Allah alimun mai ilimi ne ko kuma yana da ilimi amma su ce Allah alimun ne amma ba ilimi sunan ne yake faransa kamar yadda kake mai kuɗi amma ba kuɗi kamar yadda kake mutum a sarki amma ba mu haka rosas haka suke mu'amalancan sunayen Allah alƙawiyu ne shi kawai a suna amma ba ku kuwa kuɗi arrahimu ne kawai mai rahama ne a suna amma ba ku isa rahamar almaliku mai mulki ne a suna kawai amma ba ku mulki suke jahamiya sai suka ce sifofi na Allah ɗin, suka akala su suka yi kogoli su, suka bar sunan kawai ba tare da yana da sifan ba sai su ilhaji na uku su kuma mushirkai da suka zo suna so su daidaita allolin su da Allah da ce yace Allahu su kuma sai suka kada wa nasu Allata kaga ha ku shi ne kawai ya ya bambata ita tsago da Allahu suka yi distorting din sunan Allah na Allahu sai su ko Allah a jiki sai suka canza hakuri suka kai da shi tsago a nan to annabi yana kiran Allah shi Allahu su kuma suka kiran nashi wato ta. da suka kiran yana kiran nasu Allah Al-Aziz Al-Aziz hagan sai suka kira Unsa suka kira Asma'ul Unsa mata suka kira uzza suka tsada da aziz suka ce da suka ji annabi yana kiran Allah almannan su suka sama nasu manata irin wannan shi ne ilhadi ilhadi su Allah yana da suna sunan kuma yana ɗauke da sifa kuma ba irin mai suna kuma suna Allah bai kamata kowa sai sifar Allah ba ta kamata kowa ba a san yadda take ba amma an imani da ita an tabbatar wa Allah abin da tabbatar wa kansa kawai Suna da sunayen kawai kuna da sunayen da rashin ba su fassaran da ya ce shi ne ilhadi karkatar da ma'anar da yanki na asali shi ne ilhadi ne shi ke Na'am.

ka nemo cikin sunayen Allah ina fata Allah ya Allah ka tausaya mun duk za ya Allah ka tausaya mun ai ta ban samu ya rahman irhamni a taimaka ya Allah rahama wannan shi ne Allah ya sa masa da alkhairi Allah ya masa na alkhairi اللهم اجعل الاسلام المسلمين وذل الشرك المسلمين دمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها زكى انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا ربما شاءت عليك صفات الاولى ولا توسل للعزم لك باكيمو ولا توسل لزمن مكاناتك ولا توسل لآية مكاناتك يا الله يا الله يا الله مروحك ka yaye mana bala'in da ya ta'addashi wannan ƙasa ta mu musamman ma jihohi mu na arewa na sace sace mutane da kuma jama'a Allah ka yayi wa al'umman mu da ƴan uwan mu mutane a karatun da ke samun su na kashe rayuka da mutanen sakkwato da katsina da birnin gwari da babba da yobe dukkan wani waje da ake gallaza mutane Allah ka kare hanyar Abuja ka kare al'umman naka ya Allah bayin nan naka ya Allah ka kare mu ya Allah ka musanya mana da tsoro ya koma aminci ya Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki ya Allah mu roƙe ka duk waɗanda suke da hannu wajen fitinun nan na zuba jini da hallaka dukiyoyi ya Allah ya Allah mu roƙe ka kai a yi musani su a ma ake shirya wannan makicin ko a cikin birane da safe ne ko da rana ko da yamma ne dare ne ko da yini ne da mutane zalla ne ko da aljanu da na waje ko da cikin gida ko haɗin kai ne da Allah ta ci musani su ma Allah kai ka ba su iko kai ka ba su dukiya kai ka ba su makaman kai ka ba su iko har ma su iya tafi shi tafiya su kai ta'addanci ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba mu mana su Allah ka kawar mana da su Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah kar ka kama mu da wauta wadansu da cikin kar ka kama mu da dukkan waɗansu mu ya Allah ya Allah ka rufa mana asiri dukkan da lahira Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina a'izzana bi ta'atik wala tushir lana bi ma'asiyatik Allahumma kulli ra'is dawlatina wala takun اللهم أعنه يا رب العالمين وانصره شكرا عزيزا وارزقه شانة صالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر فصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك حبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين